إبراهيم في البشرى ajma'in wa ba'd yau muna takwas ga watan Ramadan asabar takwas ga wata Ramadan shekara ta dubu arba'in da shida wanda ya dace da takwas ga watan uku a da kenan shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar miladiya muna karatu wannan sura mai albarka surat hud mun tsaya wannan aya ta sittin da tara inda malamin karanta fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra Allah tabaraka wa ta'ala yana bada labari na mala'iku da ya aiko domin su je su halakar da mutanen annabi Lut waɗanda suka kafirce masa to sai suka tsaya wajen annabi Ibrahim shine Allah ta'ala ya ce wala laqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra hakika manzanninmu sun zo wa annabi Ibrahima bil bushra da bishara sun yi masa albishir mala'iku ne kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi Abbas Allah ya kara musu yarda su uku suka zo wajen Annabi Ibrahim alaihi salam za su wuce zuwa wajen Annabi Lot to sun zo masa da albushira kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana shine bishara da za su yi masa na cewa zai samu da Allah ta'ala zai ba shi da shine Ishaq Allah zai ba shi amana zai ba wa matarsa haihuwa bayan tsawon lokaci da suka yi Allah bai ba su haihuwa ba to ne albushira ɗin kamar yadda malami suke bayyanawa ne masa bishara da samun haihuwa a wannan kisa ta da Allah ta'ala ke ba mu labari game da cewa Allah ya yi ko mala'iku zuwa ga annabi Ibrahim ne masa albishir da cewa zai samu da kamar yadda na bayyana suna kan hanya ne ta wuce wucewa zuwa wajen mutanen annabi lutu alaihi salam suka tsaya suka yi masa albishir malamai suna cewa wannan albishir din na cewa zai samu haihuwa bayan tsawon lokaci da Allah bai bashi haihuwa ba sai Allah ta'ala ya ce kalu salaman da suka zo suka ce da shi salam mana suka yi masa sallama aminci ya tabbata a gare ka amincin Allah ya tabbata a gare ka wanda wannan ita ce sallama ta annabawan Allah kamar yadda hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lokacin da Allah ta'ala ya halinci annabi Adam bayan an busa masa rai ya zama cikakken mutum sai aka ce ga taron mala'iku nan ce je ka kai musu sallama da yaje yace da su assalamu alaikum ma'ana tun a gidan aljanna wannan sallamar aka koyar da ita annabi Adam alaihi salam shi yaje wa mala'iku wannan sallama saboda aka sallama ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya koya wa bawansa annabi adam kuma sallama ce ta annabawan Allah kuma sallama ce ta yan gidan aljanna in ma aka koma aljanna haka mala'iku za su kai wa aljanna sallama suna ce musu salam ma'ana su ne musu sallama da wannan lafazi saboda haka suka ce da shi salamun kala salam ya amsa musu shi ma yace salam ma'ana mai musu da irin kalmar da suka faɗa kamar yadda Allah ta'ala ya umarni in za a yi gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha sai ki awruduha ko kuma yadda irin kalmar da aka gaya muku wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha in za ku yi gaisuwa ku yi da mafi kyau ko babu ta take mafi kyau fiye da wannan ka ce wa bawa amincin Allah ya tabbata gare shi dukkan alkhairi yana cikin wannan kalma saboda haka mai musu da wannan sallama salam da irin wannan lafazi da suka yi masa sallama da shi Allah ta'ala ce fa malabita an ja'a bi ijlin hanif bai yi jinkiri ba ce annabi Ibrahim kenan ya zo wa waɗannan baki nasa da ijil shine ɗan maraki hanif wanda aka gasa shi malamai suna cewa annabi Ibrahim alaihi salam yana daga cikin abin da ya koyar shine karɓar baki wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine abin da nana Khadija ta bayyana cikin abubuwan da ya fice da su wanda suke cewa wallahi la yukhzika Allahu abada lokacin da ya gano mala'ika a zaru hira da ya dawo ta ce wallahi Allah ba zai so zartar da kai ba har abada sai ta ambaci cikin abin da yake yace wa takrir kana karban bai wannan dabi'a ce mai kyau ta annabawan Allah dabi'a ce mai kyau ta mutanen kirki shine ka girmama bako kuma dama annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace alamar imani kenan man kana yu'minu billahi wajen mai wannan yana da muhimmanci girmama bako tun a wancan zamani har kuma zuwa yau to amma dalilin da yasa nake ta wannan nana ta wannan magana shine irin yadda ɗabi'a ta kafirai ta harbe mu ta shafe mu yanzu ɗabi'ar mu mutanen zamanin nan da ni da ku duka in kana so ga tashin hankali a ce kai ba duk sai ga damuwa abin mamaki kuma wallahi ɗabi'ar ta zama kamar duk ta shafi mutane yana cikin abin da za ka ga alamar damuwa an kace maka kai ba musamman zai sauka a gidanka sai sai ga mutum alamar ta canza kuma iyayen mu ba haka suke ba wai sun tsawon zamani ba iyayen mu ba iyayen mu ma ba haka suke ba a zamanin baya za a ga duk garuru mu akwai gidajen saukan baki duk wanda Allah ya masa hali za a ga a gida yayi wajen amma yanzu babu wannan yanzu in kana so ga damuwar mutum a ce maka an ce salamu alaikum a ce ba ne sun sai ga alama yanayi ya canza to wannan ai ba hali ne mai kyau mu addinin mu ya koya mana karɓar baki kuma kamar yadda aka zo maka ɗabi'a ta ɗan adam kai ma za ka wa wani in ka girmama wani kai ma sai a girmama to saboda haka in uwa na girmama ba ko addini ne mu a wajen mu ɗabi'a ce mai kyau kin ba ko hali ne ba na mutanen kirki kuma wannan duk ɗabi'ar turawa ta shafe mu shi yasa su turawa da yake so rayuwarsu ba su da alaka da kowa shi kaɗai ne in yana da mata shi da matarsa in yana da ɗaya ko biyu shi da ɗansa ɗaya shi kenan duk duniyar iyakan nan ne kaɗai kuma wataƙila sai ga yana da gida wanda zai iya zaunar da mutum goma sha amma su biyun nan su ne kaɗai a gidan ko su kuma ba sa buƙatar wani yanzu wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ce mu yadda muka gani a ɗabi'ar su suna da son baki kuma zai wahala ka je gidan mutanen kirki baka san da baki ba a ɗauko ɗan wancan a ɗauko wani kowa ya zo gida abu ne na jin daɗi da kuma girmamawa saboda haka annabi Ibrahim alaihi salam cikin ɗabi'arsa kyakkyawa shine karban baki to ka duba malamin suka ce wannan ayar tana nuna ladubba da yawa daga cikin ladubba na karban baki kamar da Ibn Kathir ya faɗa ka duba ayar abin da take yayin da suka zo suka ce masa salam yace qala salamun ya amsa musu da wannan kalma ta girmama fa ma an jaa bi'idil hanin bai yi jinkiri ba ya zo musu da ɗan maraƙi ga sashe to a cikin iya wannan aya za ka cire ladubba guda biyar na karɓar baki na girmama bako da kuma kyauta masu. abu na farko shi ne cewa gaggawar da ya fama da bisa yana ganin su bai ɓata lokaci ba ya yi maza ya miƙe don ya tarbe su abu na farko ke abu na biyu Allah ya ce ya zo musu da ɗan maraƙi. kai ka san al'adar ɗan maraƙi ai sai wanda ya isa zai yanka maka shi ko a yanzu ne ma bare a zamanin da dan mariki wato matashin abin nan sa ya ji sa aka yanka mai kyau mai lafiya dan yawa wa yi wa sa. abin nan ya tarbe su yi musu hidima ba malamin ta an ja a ijilin hani a waccan aya ta kuma zariyar me yake me ijilin sami yace me me me me kiba kaga wannan ai alama ce ta girmamawa kuma bakin nan lalle sun ya girmama sannan kuma bayan haka ya kusanto da abincin gare su kamar yadda Qur'ani ya bayyana ya matso musu da abincin shi ya sama da ya gabata cin abincin ya samu damuwa ya samu damuwa cewa ya aka yi gashi ne musu hidima amma ba su taba abincin ba bai san cewa wannan mala'iku wani ba sa bukata abinci ya dauka mutane shi farin cikin sa shine in ya baka ya kawo maka hidimar ka ci abinci wannan ba kuma wata al'ada ce mai kyau ta mutanen tarbiyya ta musulunci in mutum ya kama abu ka karma da girmamawa kuma dan uwanka ne ka ci abin ka nuna masa godiya sai ya ji daɗi ko ba haka ba sabanin ya girmama ka ka juya masa baya ka nuna kai baka bukata ko dan isa ko dan wani abu wannan shi ma matsala ce da wasu mutane za ga mutum yana kai kawo masa hidima sai ya rika jajja baya wai kar a ce wai yana wai yayi kwaɗayi ko ya a wannan ba dabi'a ce mai kyau in aka yi maka hidima ka nuna godiya ka ci abinci ka kuma abin nan ka ce to masha Allah ka yi addu'a a musulunci babu wani abu da ake cewa wai shi ne ake cewa wai da bid'a ta alwaka abu sai ka rika jajja baya da kula ku ake cewa ko ba a musulunci ba wani ba Ke yasa a musulunci ba a irin al'adar da ba wani yake cewa da ita wai abin nan wai kanti babu ita in an kama ki abin ka lafiya kar ka wani samu damuwa to wai al'ada mummuna irin ta mutum a ce wai in ka ci ka saki jiki a ce wai kana ai ba wani abu bane wannan ce wannan koka ba ne yake abin nan to me sa kawo da in ba ka zuwa ce ka bata kawo ka kama ko ka hada ne ai ba kyauta ba to kaga ya kama su da ya gaba su ce ba ma sai ya samu damuwa sai ya samu damuwa ne nuna danne sannan kuma sai ce ala ta kunun a watan aya ku ci abinci mana baki na kalma mai daɗi da nuna kuma girmamawa ma'ana dai ana so mutum kai ba ku ka girmama shi kai masa hidima falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi annabi ibrahim alaihi salam sai ga hannayen waɗannan baki baya kaiwa zuwa ga wannan abincin ma'ana ba ta ci na kiram da ya ga wannan sai ya samu damuwa ma'ana sai ya nuna wato inkari na cewa waɗannan waɗannan mutane ne haka da za a yi musu hidima kuma su ke ainihin a karɓar wannan hidima ɗin ai an kara Ibrahim alaihi salam zalika min sai ya inkari ya nuna damuwa cewa dan me za su kawo da kai bayan ya yi musu hidima su ki cin abin da ya kawo su wa samin minhum ba kuma ya bayyana tsoro daga gare su ma'ana tsoron cewa su wane ne waɗannan da za a yi wannan hidima su ki taɓawa domin in mutane ne na gari baki na kwarai ba sa yin haka duk wanda ya maka ya ki cin abincin ka to ba ba ba na kirki ba akwai abin tsoro tare da shi shine wa aujasa minhum ai sai ya bayyana da tsoro har suka gane cewa ya ji horo cewa ko ba mutanen kirki ba ne sun zo ne cutar da shi ba baki ne waɗanda yake na alkhairi ba wannan ya nuna maka cewa bai san su ba ba wai da ya sani ba ne a bai taɓa ganin su ba bai taɓa sanin su ba amma tun da dai baki ne suka ce mu baki ne shi yasa ya musu wannan girma duk wanda ya zo ce maka bako ne kuma dama kana iya ganewa yanayin ba sai kai masa alheri kai masa hidima ba wai sai wanda ka sani ba a bai san su ka zo suke cewa da shi la kada ka ji tsoro inna ursilna ila kan lut ai mu aiko mu aka yi zuwa wajen mutanen annabi lut alaihi salam domin mu sauka musu da azaba waɗanda aka yi musu wa'azi amma ba su karbi shiriya ba suna aikata shirka da kuma saban Allah inna ursilna ila kan lut ma'ana Allah ya aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lut alaihi salam domin mu isar musu da azaba mu sauka musu da azaba mu kama su da laifin da suke aikata sai Allah ta'ala ce umratu qa'imatun fa dhahikat matar annabi Ibrahim alaihi salam qa'ima tana tsaye suka ce ko dai tana tsaye wajen hidimta hidimtawa baki domin al'ada waɗancan mutane a wancan zamani idan kai baki iyalinka za su hidimta bakin wajen kawo abinci wajen kawo ruwa wajen kai kawo tsakani to sai ta ji abin da suka zo da shi na bishara shi ne fa za'ikat sai ta yi murmushi fa bashar na ha bishar sai muka mata bishara da annabi ishaq cewa Allah zai bata haihuwa bayan tsawon shekaru da ta yi bata samu haihuwa ba wa min wara ishaqa yaqub sannan muna ƙara albishir akan albishir cewa shi kuma annabi ishaq zai samu ɗa mai albarka shi ma sunan shi annabi yaqub wanda dukkaninsu kuma annabawan Allah daga ƙasan za su rika fitowa har zuwa ƙarshen zamani har zuwa ƙarshen zamani ma'ana zuriyar annabi ibrahim alaihi a cikin wannan gida ne za a samu annabawan allah wato silsila ta annabawa malamin suka ce wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat dhahikat din nan me yasa ta yi dariya suka ce dariyar da ta yi sururan bil amni min al saboda yayin da bakin suka ce ga inda muka zo sai ta ji labari kuma shi annabi a lut alaihi salam dan uwa ne na shi annabi ibrahim dan uwa ne na shi annabi ran ko kuma su malamai suka ce a'a ibnu akhi ibrahim ne dan dan uwan annabi ibrahim ne saboda haka sai ta sun ce a'a mun zo ne domin waɗancan mutanen da suka yi tawaye suka saba wa Allah su ne mutanen annabi lut za ku sauka musu da azaba amma ko kuna cikin aminci ko kuna cikin aminci suka ce shi yasa ta yi dariya ko kuma a'a ta ji labarin suna cewa annabi ibrahim alaihi salam Allah zai ba shi haihuwa sai sai farin ciki da wannan ta yi murmushi to a wannan lokaci aka yi mata albishir ita ma fa basharnaha anan ita ta albishir a wata ayar kuma Allah yake fa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin shi aka yi wa albishir din taji shi yasa ta yi murmushi sai sai farin ciki ta yi murna anan kuma sai aka ci ita aka yi wa albishir din kowanne aka yi wa dai kowanne dan nasu ne baki daya kuma an musu albishir ne bayan tsawon zamani da suka ɗauka ba su samu haihuwa ba ita tara kenan kalmar mata annabi ibrahim yana da mata guda biyu a wannan ita ce wadda ba ta haihu wacan kuma ita ce hajar wadda ta haifi annabi ismail saboda haka ita ma wannan aka yi mata albishi cewa allah zai bata haihuwa allah zai bata haihuwa na ɗa kuma shi ɗan zai haifi ɗa wato za a samu jika kenan annabi ko wanda yake 'ya'ya ne masu albarka annabawan Allah daga tsarin za a same su aka ce ita a lokacin tana da shekara 99 shi kuma a annabi Ibrahim yana da ɗari da zuriya a kai amma aka yi musu albishir cewa za su samu haihuwa a aya ta azariyar Allah ta'ala yake cewa fa asbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim ma'ana sai mamaki da aka ce za a samu haihuwa tace tsohuwa wacce ta girma aka sai za ta haihu mana ta daga murya tana tambaya qalat ya wailata anan Allah ta'ala yake tana cewa ya kai tona mana ya wailata alu wa ana azudu wa hada bahri shaykha inna hada shay'un adid da kaji labarin haihuwa qalat ta ce ya wailata mana kalma ce ta ban mamaki ya abin mamaki na a alidu wa ana ajuzun ta yaya zan haihu alhali ina tsohuwa ma'ana na girma a shekaru casa'in da tara wa hada ba'ali shaykhan ga mijina kuma shi ma ya tuba ya ba shekara ɗari baya ta yaya zan haihu al'ada ta ɗan adam ka girma ba a haihuwa shi yasa take mamaki shi yasa take mamaki tace inna hada da shay'un ajib lalle wannan abin mamaki duk da cewa bishara aka yi masa cewa Allah ne yake gaya masu za su samu haihuwa amma su kai mamaki yadda al'amarin ke kasance kawo suka ce ta ita رحمة الله kalu suka ce a ta'ajjabina min amrillah zaki mamaki ne game da al'amarin Allah mana menene abin mamaki ai babu abin mamaki indai Allah yake zai yi abu ayyana iko akai inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun saboda haka ai ba abin mamaki bane a ta'ajjabina min amrillah kina mamaki daga abin da Allah ta'ala ya hukunta cikin al'amarinsa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum rahmar Allah da kuma jin kansa ya tabbata a gare ku ko a kanku ahlal bait ya ku waɗannan mutanen gida masu albarka gidan annabi ibrahim kenan alaihi salatu wassalam malamai suka ce wannan faɗin Allah ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait shine dai abinda Allah ta'ala ya bayyana game da annabi nuhu lokacin da ainihin ya sauka daga wannan jirgin ruwa da yake cewa wala umamin mimman ma'aka rahmar Allah da albarkatunsa za ta tabbata akan wato al'ummomi waɗanda suke tare da kai shine waɗanda suka imani da kai gidan da suka yi imani Allah yana saukar da albarka da a irin wannan gida musamman gida na annabta irin gidan annabi Ibrahim alaihi salam shine suka ce wannan ai gado ne tun daga kan kakansa annabi Nuhu alaihi salam dama Allah ya ce zai sanya albarka cikin gidan masu imani kuma ya saukar da rahama irin waɗannan gidaje amma wanda ya saba kuma to su kam Allah zai dauke albarka daga gare su yace umamun wasu kuma al'ummomi za a jiyar da su daɗi kaɗan a duniya sun bai masu na azabun ale amma an tafi la'ira za su ɗanɗana azabu mana duk wanda yake bai yi imani da Allah ba ko da a duniya ya ji daɗi to ɗan kaɗan ne numatti'uhum yake kalilan za ta ji daɗi ne ɗan kaɗan a duniya duk wanda bai imani da Allah ba ko da ya ji daɗi a duniya daɗin kaɗan ne domin bayi da yawa mai karewa ne a lahira kuma zai shiga ba amma duk wanda ya imani da Allah to Allah zai saukar da albarka ya yi rayuwa mai daɗi a duniya hakanan a lahira Allah ta'ala ya sanya shi a gidan rahmarsa innahu hamidun domin Allah ta'ala shi abin yi wa godiya ne bisa ni'imomi da yake wa bayi majidun sannan Allah shi mai girma ne cikin al'amarinsa wanda yake sanya albarka inda yaso falamma zahaba فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير Allah ta'ala yake falamma zahaba an Ibrahim ar-ruh yayin da Annabi Ibrahim wannan tsoro da yake dangane da waɗannan baki ya bushe na cewa wannan irin baki ne waɗanda za a yi musu hidima sannan su ki cin abincin suka ce a'a mu mala'iku ne da Allah ya aiko mu mu yi maka bishara sannan kuma mu je wajen mutanen annabi lut waɗanda suka kafirce wa Allah mu sauka musu da azaba falamma dhahaba ibrahim rabbuhu yayin da tsoro ya gushe daga annabi ibrahim waja'atu bushra sannan aka yi masa albishir da samun da yujadiluna fi qaumi sai yayi jayayya da waɗannan baki akan abin da suka ce Allah ya aiko su da shi na halakar da mutanen annabi lut ma'ana yake nuna cewa ai a can garin akwai annabi lut da iyalansa su kuma mutanen kirki in an je za a yi azaba kada azabar ta shafe su shi ne jayayyar da yake kuma a nan Allah ta'ala yake yujadiluna yanayi mana jayayya da wa yake magana da waɗannan mala'iku Allah ta'ala yake da yake yana jayayya da shi yana nufin abin da ya aiko a manzanninsa da shi kenan in ka yi jayayya da manzannin Allah kamar kana jayayya ne da wa da Allah saboda haka in manzo ya zo da abu man yusayil ar-rasul faqad ata Allah inda Allah ta'ala wanda yau manzon biyayya Allah ya yi yi yayi biyayya domin Allah ne ya aiko shi shi yasa Allah ya ce na fi qawlu ma'ana yana jayayya jayayyar anan shine magana da yake cewa ai a garin akwai mutanen kirki gida guda ɗaya kenan kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul zariyat gida ɗaya ne na masu imani shine gidan annabi Nuh alaihi salam duk garin masu imani baki ɗaya gida ɗaya na annabi lut kadai shine wanda Allah yake fa huwa jannatu zai rabai baitin min musulmi su ɗaya su gina suka musulunta da go baki ɗaya suna kan kafirci da kuma sabawa Allah ma'ana jidalin da yake yi shine fadin da yake cewa akwai annabi lut a wancan gari kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana yace walamma ja'at rusuluna ibrahim wa musa qalu inna mu'iku ahli hadhihi alqarya in ana kanu zalimin da baki suka zo wajen annabi ibrahim waɗannan waɗanda suka zo masa da albishir na cewa zai samu haihuwa karo suke cewa da shi inna muhliku ahli hadhihi alqarya lalle mu za mu halakar da mutanen wancan alqarya shine mutanen annabi ru dan me yace inna ahliha kanu zalimin saboda azzalimai ne suna shirka kuma suna saba Allah qala sai annabi ibrahim yace inna fiha lufa kaji jayyata ta fito ai akwai gidan annabi lut a wancan gari karu sai suka ce da shi nahnu a'lamu bi fiha ai mun san da wannan gidan lan nuwarkiyannahu za mu tsiratar da shi shi kan zai fita daga halaka wa ahlahu da iyalansa illa imra'atahu amma banda matarsa kanat min al-ghabirin ita kan za a bata a baya cikin waɗanda za a halakar kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin fa wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin to shine abin da Allah ya ba mu labari cewa annabi Ibrahim yujadiluna fi qaumi lut yana jayayya game da mutanen annabi lut fadin sa inna fiha luta ai akwai gidan annabi lut a wancan garin in an halakar da su ya za a yi da wannan gida suka ce a'a dan gida za mu kubutar da su daga wannan halaka inna ibrahima hakika ji Allah ta'ala annabi ibrahim la halimun wato yana da wato bi shi ne halim yana da juriya da bi sannisar awwahu mai yawan komawa zuwa ga Allah ne kasiru tadarru ila mai yawan kankan da kai zuwa ga Allah munibun ai mai komawa zuwa ga Allah cikin dukkan abin da Allah ya umarni baya sabawa Allah saboda haka abin da ya faɗa wato dabi'ar ta ce ta tausayi da kuma yanayin jin kai da yake da shi an ce za a halakar da waɗannan mutane shi yake tausayawa shi yasa yake maganar gidan annabi lut alaihi salam suka ce da shi ya ibrahim a'rid an hada ya kai ibrahim ka da kai ga barin waɗannan mutane ai ba su tantance a raga musu ba saboda ai an aiko musu da annabi ya yi musu wa'azi tsawon lokaci amma ba su ji ba saboda haka ka kyale su abin da ya same su ya same su innahu qad jaa amru rabbika yadda al'amarin yake umarnin ubangiji ko al'amarin sa na halakar da su ya tabbata gashi har ma ya zo da an haifo su su mala'ikun su je su halakar da waɗannan mutane wa innahum kuma lalle su mutanen wannan gari atihim azabun lalle azaba za ta zo gare su khairu mardud wanda babu abin da zai juyar da wannan azaba ya ce Allah ya riga ya hukunta wannan azaba gare su saboda haka annabi Ibrahim ake cewa ka kyale waɗancan mutanen kar ka tausaya musu domin sun cancanci wannan azaba din tunda abin da suke aikata mummunar ɗabi'a suke aikata mutanen annabi lot alaihi salam ga shirka ga mummunan sako wanda su ne suka fara aikata wannan sako a bayan kasa cikin yan adam shine abin nan mummunan aika aikata aikata ruwa namiji sa da namiji a cikin yan adam ba a taɓa yin wannan ba sai da aka zo wajen zamanin mutanen annabi lot alaihi salam saboda haka mummunan aikinsu sun cancanci a yi musu wannan azaba a halakar da su annabi lot alaihi salam kamar da muka bayyana yana da alaka da ainihin annabi Ibrahim alaihi salam tare suka yi hijira da shi da annabi Ibrahim kuma sai Allah ya aika da shi zuwa wajen waɗannan mutane a wata alƙarya wani gari da ake cewa da shi Sadum a wannan waje aka tura shi domin ya je waɗannan mutane gargaɗi a matsayin manzo ya gargaɗe su su daina aikata shirka kuma su daina aikata wannan mummunan sabo da su kadai suka fara yi a duniya ba a taba yi irin wannan ba sai su suka fara da Allah yake a ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al wannan alfata da kuke babu wanda ya taba yi tun zamanin da aka saukar da dan adam bayan kasa ko ka fara wannan mummunan aiki ku daina yi a kum la ta'tuna rijala وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر معنى لي suna da yawa ga shirka ga aikata wannan alfasha ga fashi da tsare hanya na sabila suna fashi suna tsare hanyoyin mutane suna kwace sannan kuma suna taruwa a dandali suna aikata mummunan aiki tatuna fi kuma munkar aka ce malamai suna ta bayyana munkarin cewa ayyuka ne muna na irin abin da yake na ashiya suke aikata saboda haka Allah ya aika musu annabi Lut alaihi salam amma ba su ji gargadin da ya zo musu da shi ba saboda haka Allah ya aika musu da azaba fa aqadatkum as-sayhatu mushriqina akai musu tsawa lokacin da rana take dagowa da hanzi farkon safiya sannan kuma bayan tsawar kuma aka kifar da wannan garin mana aka dauki tun daga ƙasa aka cicciko garin sannan aka kifa shi aka halakar da su sannan kuma aka yi musu ruwan duwatsu na wuta kaga azabar ninkin ba ninkin aka musu kamar yadda Allah ya ce fa akhadathum as-sayhatu mushrikeena kaga asaiha shine tsawa farkon abin da aka musu azabar sannan kuma faj'alna 'aliyaha safilaha muka mayar da wanda suke madauka suka koma ƙasa ma'ana muka kifar da garin sannan abu na uku amsarna alaihi hijaratan min sijjil muka yi musu ruwan duwar wasu daga sijjil ma'ana duwar wasu wanda suke na na azaba ne na azaba ne saboda haka waɗannan mutane laifinsu ya yi muni kwarai da gaske shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin yadda ya aiko musu da manzo suka saba manzon kuma Allah ya musu ainihin irin wannan azaba sunnar Allah tabaraka wa ta'ala game da masu saba mata shine in ba su daina ba lalle yana kama su da azaba in ma dai a duniya kamar yadda Allah yake ba mu labarin waɗannan ko kuma a'a Allah ya musu jinkiri su tafi lahira su game da azabar su cikakkiya annabi lut alaihi salam mutum ne wanda yake mai wa'azi kuma mai jajircewa shi yasa ma lokacin da bakin nan suka zo a garin mutanen sun ga baki matasa a tsora ta matasa suka haukace da irin wannan mummunan ɗabi'ar tasu suka zo wajen annabi shi ne yake korar su yake ta kala law annani bikum quwwatan awi ila rukni shi ina ma ina da karfi da na wato da karfin iko na zan hana ku abin da kuke na wannan laifi ko kuma ina ma ina da dangin da za su taimake ni mu haɗu don mu yaƙe ku au awi ila rukunin shadid ma'ana in samu wanda zan dingina da shi mai karfe da za mu haɗa karfi tare da mu yaƙi wannan abin da kuke aikata wato wani lokaci shi wa'azi za a yi shi amma ba dole mutane su iya wato su dawo su ji wa'azi ba dole sai amfani da iko sai an yi amfani da iko shi yasa yake cewa ina ma ina da ƙarfi da ina da iko wallahi zan hana ku da ƙarfi na domin abin da kuke ba daidai ba ne shi mai laifin wani lokaci duk da za ka yi masa wa'azi ba zai gane illar abin da yake yi ba amma in akwai iko da kuma hukuma sai ta hana shi abin da yake to annabi lut alaihi salam yayi musu wa'azi kuma ya nuna musu gargadi game da abin da zai iya ainihin samu ba su ji ba Allah ya halakar da su kamar yadda Allah ya gaya mana wa amtarna alaihim matara muka yi musu ruwa na wuta daga sama na duwar wutan wuta fandur kaifa kana aqibatu mujrimin to ka duba ka ga yadda Allah yake eh, wato karshen masu laifi yadda Allah yake mu'amala wannan fadin Allah ta'ala fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin an fade ta a baya game da mutanen da aka halakar mutanen annabi nuhu mutanen annabi ah, hud mutanen annabi salih kowane Allah yake bayyana karshen su duba in karshen su yaya suka kasance bayan sun kise bi abin da Allah ta'ala ya umarni na tauhidi da kuma da'a suka saba wa Allah ka duba yadda karshen su yake dan a gaya wa dukkan masu laifi cewa karshen mai aikata irin wannan laifin to ba mai kyau ba duba ka ga waɗannan yadda Allah ya yi su to haka duk mai laifi kamar gargaɗi ce ayar duk mai laifi haka Allah yake yi da su haka Allah yake yi shi yasa Allah ce wa adan wa samuda sai ce wa qad tabayyana lakum min masakin ana gaya wa mutanen makka cewa ku duba adawa da samudawa kuma ku ai ya bayyana kun ga gidajen ma'ana gidajen su Allah ya ajiye gidajen dan ya zama wa'azi duk wanda yake wucewa shine fadin Allah ta'ala wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun mun bar tsari a fili ga mutane masu hankali idan ana baka labari kana cewa ma'ana baka gane ba to sai aka ce ka ɗauka ba ka je ka ga garuruwan don ka tabbatar da irin yadda suke da ƙarfi irin yadda suke da arziki irin yadda suke da abin da suke da shi ya munaka amma jiya da Allah ya da su sai Allah yake wa la latamurruna alaihim muslimina wa billayl afala ta'qiluna ga fa gidajen su kuna kai kawo garuruwan da ake ba ku labari kuna wucewa dare da yini in za ku yi tafiya kuma kun san cewa wannan gidaje ne na wadancan mutanen da suka saba wa Allah Allah ya halaka su sun bi ku karfi sun bi ku arziki sun bi ku gina duniya laqad makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum a wani wajen A ta araf kuma ya take walqad makkannahum ma in makkannakum fi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatun min shay'in kanu yaj'aluna bi ayati llahi wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un ma'ana yadda kuke jin kuna da karfi kuna da arziki kuna da ilimi to suna ta yafi naku in kun ga gidajen su in kun ga garuruwan su za ku gane cewa Allah ya yi musu abin da bai muku ba to su kuma da suka saba Allah ga yadda Allah ya yi ko ba wanda ba kai su ba kuma Allah ta'ala zai iya muku azabar da ya yi musu in ba ku daina saba wa Allah shi yasa Allah ta'ala yake ba mu labari bayan sun wuce daga wajen annabi Ibrahim alaihi salam sai suka je garin ainihin annabi Lut alaihi salam suka je garin annabi lut alaihi salam Allah yake cewa a ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم ما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عظيم وجاء yayin da manzanninmu suka zo wajen annabi lut fi abin sai ya samu kunci ma'ana da damuwa bihin saboda zuwan malami suka ce ba wai don baya son baki bane a'a ya ga matasa baki sun zo kuma suka zo gidansa cewa za su sauka gidansa to lalle ya san akwai rigima kenan a wannan lokaci saboda al'adar mutanen garin shi yasa fi abihim ai hazina bi sababi sai bakin ciki saboda ganin su sun zo wajensa dan ya san abin da zai biyo baya zuwan su ya ya sa ya samu damuwa wa ka bihin zar'an wato zuciyarsa ta kuntata da zuwan saboda me abin da zai faru na mutanensa wa kala yake cewa hada yawmun asif yau ne rana ce mai wuyar sha'ani mai wahala yaya zan yi kare waɗannan baki daga waɗannan azzalimai masu laifi dan suna ganin su kuwa ba za su kyale su ba sai sun biyo sawo saboda mummunar ɗabi'arsu shi yasa ya samu damuwa tunaninsa yaya zai iya ba waɗannan baƙi kariya tun da wajen suka zo duk wanda ya zo wajen ka to amana shine ka kare suka ba shi kariya waje a kaunuhu abin ko da ya faru kenan mutanensa suna ganin bakin nan a gidan annabi lo sai suka zo yi yuhurahuna ilai suna gaggawa su zuwa gare shi mana zuwa inda annabi lo yake suka taho gidan annabi lo wa kanu min qablu wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at kuma dama su waɗannan mutane wa min qablu a can baya kanu sun kasance ya'maluna sayyi'at suna masu aikata munanan ayyuka munanan ne shine wannan abin da suke yi na aikata ainihin wato albasha luwadi da suke aikatawa sun kasance ɗabi'ar su kenan ɗabi'ar su kenan saboda haka sun zaci cewa waɗannan baki na annabi lo mutane ne shi yasa suka yi wato gayya suka nufo gidan annabi lo alaihi salam ta a gaggauce a gaggauce shi yasa annabi lut alaihi salam kala yake ta ya kauni ya ko mutane na haƙula ibanati ai ga nan mata hunna aqharu lakum so ne mafi ya tsarki gare ku domin Allah ta'ala ya halitta mace ne saboda namiji so ne Allah ya halitta ga namiji mata ke fattakullah ku ji tsoron Allah game da irin wannan mummunan aiki da kuke aikatawa wala tukhduni fi dhayli ni kuma kada ku tozartar da ni dangane da bakina kada ku zo ku ce za ku aikata mummunan aiki a wannan waje alaysa minkum rajulun rashid yanzu duk Allah a cikin ku ba mutumin da yake mai hankali rashidi wanda ya san cewa yin hakan ba daidai bane yana nuna damuwa game da abin dama da yake Allah ya ba mu labarin cewa zuwan bakin ya samu damuwa saboda tunanin irin ɗabi'ar mutanen kuma abin da ya yi tunanin haka ya kasance suna jin labari a malamai suna ce a littafin tafsiri suna cewa matar annabi lut yayin da bakin ta zo gidan ita ta je tana yadawa a makota da mutanen gari cewa ai annabi lut yayi baki wasu matasan ainihin kyawawan matasa sun zo abin nan baki sun sauka a gidan annabi lut alaihi salam saboda dama ba mutum ya kirki bace saboda haka suka zo wajen annabi lut alaihi salam da tunanin cewa ai yayi baki shi yasa yake tun kuɗe su yake cewa ku bar wannan abin da kuke yi na yi baki ba daidai ba ne ku zo ku tozartar da ni game da baki na kuma dama sun kasance wa min kablu kanu ya amuru wal sayyad suna da munanan ɗabi'u ma'ana suna albishir cewa ai an yi baki shine Allah ya bayyana mana a cikin wata aya yace waja al madinati yastabshiruna suna albishir cewa ai an yi baki yau a gari kala yake cewa da su inna haula baiti fala ba. baki na ne kada ku tozartar da ni ku sanya abin kunya a gidana kula wala tukhzun ku ji tsoron Allah kada ku muna namun ku sa da bakin ciki kada ku sa da bakin ciki kuma yake gaya mu cewa bana banati ai ga mata nan da Allah ya halitta dan ku Allah ya halitta mace dan namiji domin da mace ne ake hayayyaba kuma haka Allah ya hukunta azharu lakum shine mafi tsarki gare ku amma abin da kuke kazanta shi Allah bai halitta dan adam da irin wannan ba ko dabbobi ne ba masu aikata irin wannan abin da yake aikata hanya ta tsarki shine namiji a wurin mace kuma ta hayyafa wannan yadda Allah ya hukunta rayuwar duniya kenan amma namiji ya ce zai kusanci namiji wannan kazanta ne wannan ko dabba baya irin wannan baya irin wannan saboda haka kada ku aikata wannan mummunan aiki malamin suka ce da yace haula ibanati yana nufin 'ya'yan wato matan da ke wannan gari domin shi annabin Allah uba yake ga mabiyansa shine ma'anar haula ibanaji ai ga ƴaƴanan mata waɗanda za ku iya aura sai ya jingina wa kansa waɗannan ƴaƴa yake banati ƴaƴana bayanan din ayan da ya haifa a'a yana nufin matan wannan gari domin shi ai annabin Allah ne shi kamar uba yake a gare su shi kamar uba yake a gare saboda haka yace ga mata nan wanda yake mafi tsarki ku aure su ku zauna domin ku hayyafa tare da su amma wannan abin da kuke yi kazanta ce bai dace ba alaysa minkum rajulun rashid yanzu ko a garin nan babu mutumin da yake mai hankali wanda zai gane gaskiya ya san hanya ta shirya cewa wannan abin da kuke mummunan aiki ne aikata shirka da wannan samu amma mutanen sai riga sun yi nisa a cikin wannan mummunan aiki su shi ne Allah yake siffanta su da cewa sun haukace a cikin wannan da Allah yake la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun Allah ya rantsuwa da manzon Allah rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la'amruka Allah yake na rantsi da rayuwarka ya kai manzo na mai girma innahu ai su wadannan mutanen da ake wa wa'azi lafi takrati a lokacin da ake musu wa'azi suna cikin maye kamar mahaukata shi ba ta gadewa ya amahuna suna cikin tafiya a dimuwa suna tafiya a cikin dimuwa ba ta gadewa saboda sai da mummuna wannan tabi'a ta kan kama a cikin halayensu duk wa'azin da aka yi musu ba za su gane saboda haka Allah yake cewa lokacin da yake cewa haula'i banati ya qaumi haula'i banati hunna azharu lakum wannan sune ayyan mata da Allah ya halitta dan ku maza sun fi tsarki gare mu fattaqullaha wala tughduna fi bayti ku tsoron Allah kada ku tozartar da ni a cikin bakina alaysa minkum rajulun rashid yanzu babu mutum da zai gane gaskiya a cikin Kalu da suke cewa. Kwaro da ƙwallon da Kalu mutanen nata suke cewa da shi lantar da Aliyu, da a keka ai ta san ya kai nufa. malana fi banatika min haƙƙi. ba mu da wani haƙƙi ma'ana haƙƙi yana nufin bukata ta aure da waɗannan matan ba mu da wannan bukata kai ka sani ne ma'ana ka san me muke bukata ai mu mun san da matan ba ma bukata ma'ana fitrar su ta juye kenan dabi'ar da Allah ya ta da dan adam ta su ta canja domin dukkan dan adam Allah ya sa masa sha'awa ne in namiji ne shi miladiya game da ya mace amma fitira ɗabi'ar da Allah ya halitta mutum a kai ta daidai wuya bayan da namiji zai ga namiji ya sha'awa ko mace ta ga mace ta sha'awa inda aka samu wannan to an canja ɗabi'a an fita daga asali neta da ɗan adam ɗabi'ar ko dabba ba a yi su da wannan ba ko dabba namiji mace yake bi amma baya bin ɗan uwansa namiji ko dabba mace ba ta tarewa da mace in dai ɗabi'ar da Allah ya ce sa kai ne haka shi to amma dai yayin da ɗabi'a ta canja ta lalace to kuma sai abin ya juye ya zama a cike kenan a ce namiji yana sha'awar namiji to wannan ba baya kan ɗabi'a mai kakkiya ta ɗan adam ya fita daga ɗabi'arsa ko dabba ma ta fi shi ainihin daidai saboda haka suke cewa kan alimta na fi banatika min haqqi ka san ba mu da bukata game da waɗannan yaya mata ba mu bukata wa innaka la ta'lamu ma nuri ai kai ka san me muke bukata mana wannan bakin muka zo wajen kala sai annabi lut alaihi salam yake ta law annani bikum quwwa ina ma a ce ina da karfi game da in hana ku aikata irin abin da kuke mummuna ai law sabata kaunu quwwatan li bikum ina ma ina da karfi akan ku wa qudra alaikum ina da iko akan ku wa mana'a da kuma wanda zai taimake ni da na hana ku yin wannan laifin kenan akwai wani laifin da idan mutum yana yi wa'azi baya gyara shi sai an samu bulala sai an samu hukuma sai an samu iko domin dan adam idan fitararsa ta canja ɗabi'arsa ta lalace to akwai lokacin da baya iya dawowa kan hanya sai an yi amfani da iko hmm. iko ne kadai zai dace shi kan hanya domin in ya lalace shi in kana gaya masa ma daidai baya fahimta shi gani yake ma kai ne akan ba daidai ba domin ɗabi'arsa ta canja to yana buƙatar sai an yi ladabtar da shi sai an yi amfani da ƙarfi kula aw awi ila rukuni shari ko kuma in fake a wajen wato rukuni wanda yake mai ƙarfi wato in jingina ga wanda zai taimake ni aka ce shine ashira kawiya ina ma a ce ni dan gani ne ina da dangi a garin nan da sai in haɗa kai da su in yaƙe ku domin shi annabi lut alaihi salam hijira ya zo wannan garin hijira ba daga garin yake ba shine ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya ji kan annabi Lut alaihi rahimallahu Lut Allah ya rama ga annabi Lut domin yana cewa ne law annabi law annani bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid ina ma a ce ina da wanda zai taimake ni akan sai annabi sa san ke cewa Allah sarki ai bai san waɗannan mala'iku bane ai baya bukatar ya wannan magana ba mala'ikun Allah ne waɗannan ko manya-manyan mala'iku mala'ika jibril da mika'il da israfil kaga waɗannan ai sun wuce lissafin ma a ce wani dan adam zai iya tunanin ya taɓa su hmm. amma bai sani ba ya ɗauka mutane ne shi yasa yake ta ina ma a ce ina da ƙarfi law anna ni bi ko sai au awi ila rukunin in nemi inda zan fake a wajen wanda zai taimake ni ne ƙarfi ta to ai kana da wanda yake masu ƙarfi mala'ikun Allah ne ba hmm. kuma Allah ya aiko su ne don su halakar da waɗannan mutane saboda haka ai kana ku da ƙarfi amma bai sani ba ne don da ya sani ma da bai faɗi wannan maganar ba shi yasa manzo Allah ya ce rahimallahu nabi Allah nabi Allah lutan Allah ya rahama ga annabi lut yana wannan magana a dan bai san wane ne waɗannan mutanen ba shi yasa yake neman ina ma ya samu wanda za su taimake shi domin ya wato yaki waɗannan masu aikata laifi domin ya yake su قالوا يا لوط قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها Allah ta'ala ke ba da labari kawo waɗannan baki su ne wannan mala'iku suka ce da annabi ro ya nutu inna rusul rabbi a lokacin suke bayyana masa su wane ne su ya kai annabi ro ai mu manzannin Allah ne da Allah ya aiko mu lan yasilu ilayka ai ba za su iya zuwa shi ta baka domin sun zo sun yi dandazo a kofar gidan sun tare mutanen gari. tunaninsa sun fi sa ko shakka babu mutanen gari ba gida shi ɗaya a gidansa da 'ya'yansa da mata ba yi da kowa saboda haka yana tunanin kenan babu yadda zai iya sai an tozarta shi mutanen gari sun taru suka ce a'a lan yasilu ilayka ai ba za su iya zuwa inda kake ba mana ba za su iya cutar da kai ba ko su yi maka abin da yake na cutarwa lokacin da suka taru a kofar gidan Allah yake ba mu labari yace wala duhu an baitihi fatamatna a'yunahum fadhuqu adabi wal lokacin da suka ce sai sun fada wannan gida a a'yunahum sai Allah ya shafe ganin su baki daya ma'ana suka zanto jin makaji suka rika fadawa kan juna suna cikin dimuwa ma'ana Allah ya makantar da su a lokacin yayin da su kokarin karya kofa cewa sai sai shiga wannan gida saboda haka Allah ta'ala ya shafe ganin su baki da suka koma suna dimuwa Allah ta'ala ya ce fa asir bi ahlika waɗannan manzanni na Allah suka ce da annabi Lut ka tafi da iyalanka cikin dare shine al-isra tafiya cikin dare bi qita'in min al-layl a wani yanki na dare ka fita ka dau iyalanka ku fita ku bar wannan gari domin za a halakar da su wala yaltafit minkum ahad kada wani cikinku in kuka kama tafiya ya waiga ya kalli baya illan imra'ataka sai dai ita matarka ita kan kada ka tafi da ita ita kan kada ka tafi da ita ko kuma illan imra'ataka sai matarka ita kan in an tafi za ta waiga kuma za ta halaka cikin waɗannan domin ita ma ba mutuniyar kirki ba ce ai wala yanzur ahadun ila wara'a ila wara'ahu minka kada wani wanda ka tafi tare da shi ya waiga ya duya baya a cikin abokan tafiyarsa fa inna man yaltafit ila ma wara'ahu la yakhlu an adna wa duk wanda ya waiga to shikenan wannan azaba za ta shafe shi ita kan matarka ba ta cikin waɗanda za a tsira ta cikin iyalanka illa ra'ataka wato an togace da aka ce ya fita da iyalansa aka ce ban da ita domin ita ba mutuniyar kirki ba ce innahu musibuha ma a saba domin abin da zai shafe su ita ma zai shafe ta inna maw'idahum as kuma abin da Allah ya yanke alkawari na halakar da su maw'idin su shine wayar gari shine wayar gari mana in gari ya waye rana ta dan fito to anan Allah zai halakar da su baki daya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya garbi cewa ya fita da iyalansa su kan Allah ta'ala zai tsamar da su ya cece su daga wannan azabar da za ta sauka a kan waɗannan mutanen kuma azabar wato za ta sauka ne da asuba asuba ana nufin al lokacin da rana farkon fitowar rana kamar da Allah ta'ala ya bayyana a cikin wata aya yace da Allah yake bada labarin fitarsu cewa wa kadaina ilayka zalika al-amra anna dabira haula'i maqtu'un fi musbihina za a halakar da su ne da wayar gari wayar gari shine al-ishraq fitowar rana shine wayar garin da Allah ta'ala yake cewa zai halakar da waɗannan mutanen saboda haka mutanen annabi lut alaihi salam Allah ta'ala ya bayyana masa zai halakar da su amma shi kan zai tseratar da shi da iyalansa amma ban da matarsa domin ita tana daga cikin masu aikata laifi inna inda musibuha ma asabahu abinda zai same su zai same ta kuma lokacin shi ne da asuba na kenan idan ainihin rana ta tabullo falamma ja amruna ja'alna falamma hukuncin da muka yi na halakar da waɗannan mutane ja'alna aliyaha safilaha sai muka sanya mala'ikun su kifar da wannan garin ma'ana su kifi wannan garin daga ƙasa su yi sama da shi sannan su juya su kifar da shi shine ja'alna aliyaha safilaha ai kallabnaha ala fikraha muka juya ta akan wato wannan tsari cewa wanda yake sama ya koma ƙasa wato an kife su kenan an kife su baki daya sannan bayan haka wa amtarna alaiha hijaratan min sijil sannan muka yi musu ruwa da duwar wazo daga sijil aka ce ai tin mutahajjir wato duwatsu ne wato na wuta wanda suke sun a kashe da shi aka yi musu ruwa da wannan duwatsu kamar yadda Allah ya ce linursila alaihim hijaratan min tin wasu duwar wazo ne na wuta aka yi musu ruwa da shi bayan an halakar da su sannan Allah ta'ala yake cewa Ah, min sijilin mandud mandud wanda yake mutatabi wato ana yi musu ruwan ba kakkautawa yana zubowa daga sama wannan duwar wajen wuta babu kakkautawa ai mutatabi ba'dahu ba'dan fil fisal babu jinkiri yana ta zuba a kasba an kife shi ke yadda kasar ruwa yana zuba babu kakkautawa haka wannan duwar wajen Allah ya musu ruwansa babu kakkautawa musawwamatan inda rabbi sannan waɗannan duwar wasu abin yi wa shaida daga ubangijinka musawwama aka ce kowane dutse daya da aka yi wato ake aka saukar da shi akwai sunan wanda zai sauka a kansa kowane an masa shaida kuma daga ubangiji Allah ya ce wannan azaba daga ubangijinka ta sauka gare su ya kai wannan annabi mai girma wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id kuma irin wannan azabar bata kasance ba a manisanciya daga azzalumai ko yaushe ko a wani lokaci kuma ko a ina dukkan wanda shi zalunci kansa wajen sabawa Allah ya aikata irin waɗannan laifi na shirka da sabon Allah to irin wannan azaba ba nesa take gare shi ba ma'ana za ta zo gare shi ko a ina shi, kuma ko a wani lokaci ne ai wa ma hadhihi al-qura allati halla biha al-azab min adh-dhalimin ai minkum ayyuha al-mushrikun wato ana gargadin mutanen makka ne irin waɗannan mutanen gaje mutanen annabi yadda Allah ya yi da su saboda sun saba Allah sun yi shirka sun yi sabo to kuma azzalimai mutanen maka da kuke aikata wannan shirka in ba ku daina ba to wannan azaba ba ne ta take gare ku ba Allah zai iya kama ku ya yi muku irin wannan azabar shine Allah yake gaya wa mutanen maka ayat da muka da Allah yake da su wa innakum latamuruna alaihim musbihina wa bil layli afala taqilun ya ku mutanen makka ai waɗannan labarin da ake baku kuna kai kawo kuna zuwa kasuwanci kasar sha domin wannan alƙaryar tana tsakanin sham ne da ƙasar larabawa da biyar kuna wucewa kuna zuwa kasuwanci kuma kun san garin nan cewa ga abin da aka yi mutane kuna wucewa da safe kuna wucewa da dare kuna da labarin abin da ya same su saboda haka wa ma hiya min adh-dhalimina bi ba'id azaba irin wannan ba ne ta take ga azzalimai ba duk inda mutum ya zalunci in dai bai gyara ba to azabar Allah tana iya kama shi kamar yadda ta kama waɗannan mutanen azzalumai masu aikata laifi suka aikata shirka da wannan sabo Allah ta'ala ya halakar da su haka nan dukkan wanda bai ji wa'azi ba ana masa wa'azi ya kangare to azabar Allah tana iya zuwa a gare shi kamar yadda ta sauka kan irin waɗannan mutane kaga wannan aya kenan gargadi ce ga mutanen Makka da kuma dukkan wanda ma yake jin wa'azi cewa yana aikata zalunci yana da iyakar lokaci shine lokacin da Allah ya hukunta in lokacin yayi to ka sani kai azzalimi hukuncin Allah ba ne sai yake ga duka wanda yake aikata zalunci ko da mutum ya dade yana yi idan Allah ya hukunta masa lokacin abin ya zo to Allah zai kama shi da wannan laifin kuma zai masa hukuma irin yadda waɗannan mutane Allah ya kama su ya yi musu hukuma za mu dakata kan wannan aya insha Allah ta'ala gobe kuma sai mu tashi a kisar mutanen Annabi Shu'aib alaihi salam abin da muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimta da kuma yin aiki da shi Abin abinda muke cewa shi Allah ya mana abuwa Allah ya yi mana rahama da jin gaya wannan kasa ta ya sanya mana albarka a cikin dukkan al'amuran mu Allah ya zauna da mu lafiya ya ba mu manni masu tsoron Allah Allah ta'ala ƴan uwanmu da suke ba su lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya kuma waɗanda suka rasu Allah ya gafarta mu akwai dan agajin mu yau mahaifiyarsa ta rasu da asuba Allah ya yafe mata kamar da jiya wani daga cikin ƴan uwa masu halarta wannan darasi dan sa ya rasu haka ake tafiya kuma haka dai ɗaya bayan ɗaya Allah ya yafe musu ya ba mu kyakkyawan karshe Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu